To jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna. Kamar kullum ni mai gabatar da wannan shiri ni da abokin aiki na ni sunana Aliyu Muhammad. Akwai abokin aiki na a hannun haguna, mai suna Musbahu Kano YouTube. Yau muna tare da babban bako a wannan zaure namu. Zauren nan mu tattauna kuma wannan shiri ne wanda ke tattauna da 'yan dambe ko masu gidajen dambe a wani lokaci ma har ya tsakuro masu kallon dambe. a wannan rana ta litinin wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu shekara ta da da ashirin uku, yau rana ce ta kirismati kuma wannan zaure namu ina wa kiristocin duniya murna da zagayowar wannan rana ta kirismeti malam musbahu na san za ka dan tiya abokanmu yan uwanmu kiristoci wannan murna ta wannan rana da farko dai zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh masu kallon mu da sauraron mu a koda yaushe wanda kuke biyo mu a cikin wannan zaure na mu tattauna kamar yadda kuke kallo kamar yadda Ali Muhammad yake faɗa muna tattaunawa da mutane daban-daban da yara da manya da manya-manyan spota na harkar dambe a faɗin ƙasar nan to a yau alhamdulahi kamar yadda muka karɓi baƙuncin a wato wani babban spota wanda kuka san shi amma dai a wannan lokaci zai yi mana ɗan bayanin sunansa kafin mu shiga tattaunawar da mu yi mm. So, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hmm. A'udhu billahi sami'ul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Jibril Musa Madaki wanda aka fi sani da madaki na Ebola ko madaki baka maja ko kuma madawaki jagoran kudawan gaske na ƙasa 'yan aware baki ɗaya. To a masu kallon mu da sauraron mu na san za ku bibiyi wannan tashoshi namu domin kallon wannan tattaunawa kai tsaye da madawaki na Ebola wanda aka sani da madawaki na Ebola ba kamaja a wannan tattauna ta a wannan tashoshi namu e, na farko akwai tashar Musbahu Kano YouTube wanda ake lalibata a yanar gizo wato a manhajar YouTube kenan sai tasha ta mai suna Damban Mazaje TV ita ma ana lalubata a manhaja ta YouTube yar autar wannan tasha mai suna matatar gaskiya masu laliban mu a facebook za ku same mu a shafin mu na facebook mai suna matatar gaskiya da instagram da cuta da dai sauransu masu kallo za mu tafi kai tsaye da mun tattauna da madawaki ebola madawaki ne ebola da me ka zo wannan tattauna ta mu to aliyu muhammad in kana da tambaya sai ka yi in baka amsa to ai na san ka ziyarci wannan tattauna ta mu za mu fara abu akwai abubuwa da yawa na san musu musbahu yana da nasa nima ina da nawa so ban san ko zan ba musu musbahu dama a cikin wasu in mintuna ya fara ya bude mana ko kuma ni in fara eh ban san musu musbahu ya zamu yi wannan tattaunawa to alhamdulillah Ali Muhammad na karɓi wannan dama wace ka bani Wace za mu shiga cikin wannan tattaunawa da madawaki na Ebola to a gurguje a gabatarwar mai gabatarwa shi ma daki wanda ya fara faɗa sunansa mun ji ya faɗi wasu harfa guda biyu yan hmm. aware hmm. kafin mu shiga kudawa ɗan aware kudawan gaske na ƙasa ɗan aware to muna so ka yi wa masu kallon mu masu wuraren mm. mu wai ita wannan warewar yaya take tukunna kuma su waye kudawan gaske su waye kudawan ƙarya yawwa ah, alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya eh. taka mm. abin da ya sa muka ce mu kudawan gaske na ƙasa ɗan aware mm. ka san idan ana harka ta supporters mm -hmm. akwai abu wanda ya kamata a ce za a riƙe shi gam da kyau abin da ya sa muka ce mu kudawan gaske na ƙasa 'yan aware ne mm. mun riƙe harkar supporters ɗin dambe da ƙarfi ka san supporters kala-kala ne mm. akwai wanda shi zai zo gidan dambe in ɗan dambe ya dambe yana supporter ya musu alheri ya kama hanya ya tafiyarsa abin da ya sa na ce mu kudawan gaske na ƙasa 'yan aware kuma ni ne jagora a harkar sports din dambe na farko muna iya ba da gudunmawa kamar guda uku na farko idan muka ga ɗan dambe yana yanayin dambansa yana buƙatan penitence a jikinsa hmm. wato training za mu ɗauko shi na farko mu ga wani irin training ya kamata mu ba shi wanda za mu taimaka masa shine na farko mu ga wani irin training ya kamata mu ba shi na farko kenan na biyu kuma idan za ka yi abu ka yi shi da gaske mu wannan supporters damben gargajiya traditional muna so ya kai inda ya kamata ya kai ba wai muna yin sa bane a'a da son zuciya ba muna yin sa ne al'ada ce ta Najeriya shi yasa muka rike shi da karfi a matsayin mu na kudawa sai muka ware muka ce mu kudawan gaske ne na ƙasa yan aware wato wannan damben muna so ya kai inda ake so ya kai kamar sauran kasashe su Senegal su Mali su Niger da su kokowa kar ka ja da yawa ka mm. ja magana tawa da yawa ina so ka tsaya a inda misali muke tambaya inda aka tsaye da kai <laughs> misali tambayar sa shine akwai kudawa akwai kuda kun ce akwai kudawan gaske eh. akwai kuma dole aka samu na gaske za a samu na ƙarya eh. to mu yanzu bayanan da muke so ka bada mana su ku ba wai ayi ba wai musu Kano ba wai ayyukan da za su yi ba na eh, a ga yanzu ya lissa mana ayyukan da za su yi yawa kun fitar da kanku a yanzu a na gaske mm. to yanzu misali na ƙarya muke so ka gaya mana a ah, musu Kano mm. akwai kudawa na ƙarya mhm. suna nan da yawa mun san su sun san mu hmm. sai ka ji mutum ya ce ma shi ba kude ne hmm. ya zo gidan da kallon dambe dan dambe ya yi abu wanda ya kamata ya taimake shi ba ƙoƙarinsa ya taimake shi ba ƙoƙari yake ya ji wata magana wanda zai ɗauka ya je ya kai ta wani wajen wanda idan kai kai ba kude ne na gaske idan kana cikin gidan dambe abu ya faru ka yi kokari yadda za ka magance wannan abin a ba ka ɗauka ka je kana yawo da shi ba. ma da yake har yanzu amma ina bin ka bashi anan. nan. a'a in ba ma kana so ka fakata ta zan ta musu bawo Kano. na'am kada wuce. ani ma ka san mun shi tukun. ka san ka san ita ita tattaunawa mm. idan wani abin ka wuce shi mm. kafin ka dawo ka manta. haka yake. to wannan tattaunawa dai tattaunawa ce wanda muke kai tsaye da duniya tana kuma duniya tana kallon mu a wannan tattaunawa yes kamar yadda ka faɗa mm. kudawan gaske mm. ku ne kudawan gaske kuma yan awari na ƙasa na ƙasa ni ma ki ni ne jagora kai ne shugaban a'a ciyaman shine bana Maiduguri ba ciyaman uh, Birema hayan dan mali kaduna eh. uban kungiya shine musa fijo a kosoron sigirin party da yawa na kungiyoyi na kungiyar to kafin mu wuce din nan mu tafi mu bar mu saboda muna so duk tambayar da muka dauko ta hmm. sai mun kai ta karshe kafin sai mu fada wata ku dawon gasken nan ku ne yes to ya akai kuka zama ku dawon gaske su waye kuma ku dawon ƙaryar to aliyu muhammad kamar yadda na gaya muka mm. akwai kudawa yan baka akwai wanda ba kuda ba akwai kudan kudan akwai muna kudawa mm-hmm. idan ana tafiya ga baki daya mm-hmm. idan za a yi abu mm-hmm. a haɗa kai a yi shi ga baki daya misali ai kaga jiya an yi ajin rabu ba hagun ebola sanadiyan da isa na taso na zo nan abuja kenan maraba gidan bambarewa ya kamata idan ana tafiya ga baki daya idan aka ce za a yi abu to a haɗa kai a yi abu wannan abun da za a yi wa yaran nan ba za a iya musu arziki ba hmm. kuma in kai musa kowa ya taimaki wani taimako ana yin sa ko ta wani hanya idan ka taimaki mutum koya kai ma Allah zai taimake ka hmm. shi yasa mu a matsayin mu na kudawa na gaske muka ɗan firfiyarin ɗin wani abu mun san ba za mu iya musa abin da Allah zai musu ba a za mu iya musu iya namu gudumowar taimakon hmm. abin da yasa muka bude kudawan gaske yan aware mu muna iya duk yanda abu zai faru za mu iya yi kokari yaya. mu dan koyaya abin da karfin mu mu ba za mu shiga rigar wani ba hmm. ba za mu yi abu da rigar wani mu ci ai wani ne ko kuma a'a in naira biyar biyar ne sile biyar biyar ne za mu haɗa ko naira ɗari ne za mu ɗauka mu baka hmm. shi yasa muka ware kanmu muka ce mu kuda yan gaske na ƙasa yan ware, akwai kuma wanda kake tambaya kake so in gaya ma ce wanda ba kuda ba hmm. akwai wanda ba kuda ba kuma su sun san kansu kuma mu ni ma da ki jagoran kuda yan gaske nake gaya ma ni na san su kuma su ma sun san na san su to ma da waki wannan kudawan ƙaryar mm. da ku kudawan gaske mm. menene kake gani wanda suke wanda ya ja hankali ka zama kai har za ku buɗe taku ƙungiyar kuna ganin suna yin wani abu ba daidai ba ne wanda yake ya kamata a ce ma an rushe kudawan ƙaryar nan mm. ya zama kudawan gaske su kaɗai ne suke sun biyo ku eh, sun biyo ku to Aliyu Muhammad na ji daɗin wannan tambaya da kai muni ka san ita harkar supporters tana da wahalar sha'ani abu ne wanda ba ni na kawo ka ba ba ni na sai ma waya ba ni na sai ma na sai ma data ba kai kawo kanka ko ba haka bane kaga baka da right zaka ci lokaci daya zaka ture su hmm. shi yasa mu wanda muke yin abin da gaske shi yasa mu muka ware kanmu muka ce mu ne kudawan gaske na ƙasa yan aware hmm. ko ba haka bane mu mun ware kanmu mu kudawa ne ba za mu yi maja ba amma idan jamus abu ya same shi za mu je mu taya jaje idan gurmada abu ya same shi za mu je mu taya jaje Banzu zan dawo in baka amsar da kake so in gaya maka mm. abin da yasa muka ce mu dawon gaske akwai bakude wanda yana maja yana tare da gurmada akwai bakude wanda yana maja yana tare da jamus kana son gurmada kana son kudu kana son kudu kana son arewa kaga idan an taso an zo an ce za a yi wani abu na kudu zaka ce kai ni ina ni fa ina ina son kudu ina son gurmada kaga ba za mu yarda da wannan tafiyar ai ma dawaki ban tar numfashin ka ba ai wannan abu an ce wasa ne kuma mm. sport eh, wato kamar supporters ne mm. in aka ce wasa mm. ai zaka ga kudu da arewa da gurmada duk kusan abu ɗaya ne sai an shigo fili ne ake warewa to baka ganin su waɗanda wanda suke ganin suna tare da waɗancan din tunda ai sun ɗauke shi a matsayin wasa ai dan haka ya kamata a ce sun yi wannan ra'ayin su ne hmm. ita harkar tunda tunda ba do or die bane tun ba tunda ba do or die bane eh. ni dan sport ne hmm. kuma na san menene sport na san zafin sport abin da yasa Aliyu idan kai gida sai bayan kai gate sai kofofin ɗakin ka sai ka samu kofa ta caka mai ƙarfi wanda zaka kulle kofar ka da shi hmm. idan ka je ka sa kofar katako mara ƙarfi to zaka samu matsala ko ba haka bane hmm. shi yasa mu muka ce mu mu kudawa ne na gaske ba gurmada ba jamus ba mai wani supporter din gurmada ba wani mai supporter din jamus ya zo ya haɗa mu na maja shi yasa muka ware kan muka ce mu kudawan gaske ne na ƙasa yan aware mu kudawa ne na fahimce ka ba wani zumunci kai da gurmada ko jamus kenan zumunci ai na ni na Aliyu Muhammad kai a gaban ka a Kaduna duk wani wanda zai ce a harkar dambe ya ce shi baya maja waye waye ya fito da kalmar ni ne na gabatar da ita kuma wasu ma sun gane suna cewa baka maja ko ba ka bane Ali Muhammad mm. a gurguje saboda duba da yanayin lokaci muna mm. so idan muka tafi mu tafi ba waiwaye a mm. baya in ban manta ba a baya mun taɓa wata tattaunawa da kai a jihar Kano wacce tattaunawa nan daidai da mun riga mun yi ta nake so in baka manta ba ka riƙe saboda yanzu akwai tambayar da zan ma makamanciyar waccan mm-hmm. saboda ni na san da wannan tambaya da ne maka mm-hmm. mun san duk kungiyoyi mm-hmm. Aliyu Muhammad idan aka ce wannan kungiya ce kungiya ce suna da rijista a ah, wato da farko ita wannan kungiya ta ku kuna da rijista ko kuma da rijistar waccan kuke amfani kamar yadda ka taba faɗa a baya nake so ka ba sannan su suno ne a yan kungiyar yawwa su kungiyar kudawan gaske na ƙasa yan aware mm. mutum tamanin da tara. Ayan kungiyar. ƙungiyar. kungiyar. ƙungiyar. Eh. Kuma duk shirye-shiryen da ake a wancan lokacin da muka magana da kai. Magana rijista. Magana rijista a hmm. wancan lokacin ban mu da rijista. Amma a wannan lokacin da nake gama yanzu muna da rijistan mu gangan. Hmm. Rijistan mu ta fara daga local government ta zo ta shiga state. Hmm. Yanzu haka rijistan mu ta mimmika rijistan mu tana federal muna jiran fitowarta. tunda ko muna da rijista na local government muna na state government to kaga ko muna da rijista a hannunmu to kun ce akwai oga ga baki daya a mm. wancan tambayar da na maka eh. wanda ku a karkashin su kuke eh. to ya wannan batu yake eh wane ne a wancan karin na tambaye ka kace daga cikin wancan kudawan mm. kuke amma ku akwai oga ga baki daya a ciki a to ai sai ka kama suna kai ka kama suna a fadarsa da yayi hmm. yace akwai su sun fita ne daga cikin wancan suka fita eh, daga kungiyar daga kudawan daga eh, kudawa zalla eh, ba kudawan ƙarya ba daga hmm. kudawa zalla kuka fita muka fita sai muka ware kanmu saboda a can akwai wanda suke maja mm-hmm. ka gani ba na maja hmm. duk supporters na Najeriya wanda yake kallon da duniya ma wanda yake kallon dambe idan ka ce min ma da wake zai ce muka wannan baya maja ko supporters ko dan dambe ko mai gidan dambe in ka ce masa ma daki zai ce ma wannan baya ma ja to yanzu na so ka gaya mana ne kun tsaya da kafar ku ne a can da kun ce kun yarda daga cikin wancan kuka fita kuma kuma su ne kuka ba su shugabanci na ƙasa gaba ke daya amma kuna cikin su dai a'a sai ka ce mini wani sai muka bayani to a wancan lokacin kayi bayani da bakin ka ce Alhaji Tanko daraktan magina shine eh, kamar shugaban ku a mm. wannan lokaci mm. kuma a yanzu mm. mun ji kun fito da cewa da taku registered da bambanci da waccan har yanzu kuna a ƙasan nasu ne ko kuma ku yanzu kun yi taku kun fita daga gurin su kamar yadda kuka faɗa kwace yan awari yan awari yau wato alhamdulillah mm. na ji daɗin wannan tambayan naka a shi babana Alai Tanko daraktan magina mm. jiya da dare ma tare muka sallar magariba muka sallar isha da shi mm. shi ai old mashin ne a harkar kallon dambe yanzu a duniya daga ɓangaren kudu gurma da jamus duk wani mai kallon damba a duniya ma karkashin sa yake to alhamdulillah ko ba haka bane mm. hmm. duk wani mai kallon damba a duniya shi old masha ne ai yana iya yanzu ya cire ciyaman na gurmada alhaji ya kashi an kare ya ci alhaji ya sauka ya cire ciya ya dace sauka zan dora wani alhaji ya komo su ba zai ba hmm. yana ire ciye cire ciyaman na jamus baba gamba na yan kuzo ya ce baba gamba sauka ka baya wannan ko musu ba hmm. zai yi ba eh. ciyaman namu yanzu na kudawan gaske na ƙasa ainihin a ware ba na maiduguri idan a waya a ko ya ce ba na e wannan kujerar taka na ciyaman ina so ka sauka amma fa ba za a baya wani daga wani wajen ba sai dai a ɗauko daga cikin kudawan gaske na ƙasa ainihin a ware a bashi ai shi alaitan ko ai old marshal ne yanzu alhaji madawaki mm. ka ce mm. alaitan ku daraktan magina mm. duk abin da ya yi duk abin da ya zartar ya zartu confirm to amma yanzu kuma ka zo ka yi ka ce wan ka yi jirwaye mai kama da wanka mm. ka ce mm. sai dai ya dauko cikin yan kudawan gaske yanzu idan alhaji tanko daraktan magina eh. ya dauko wani daga cikin wanda kake ganin yan kudan ƙarya ne mm. sai ya nada ya ce wannan shine shugaban ku za ku bi to ai adali ne shi ai kuma an aka ce uba babba ne kai mai son zaman lafiya mm. ko ba haka bane wannan harka ce fa ta supporters mm. ko ba haka bane Aliyu Muhammad shi uba ne kuma mai son zaman lafiya mm. ko ba haka bane eh, ba zai yi abin da a matsayinsa zai haifar da fitina ba kuma wannan shugaban wannan kudawan gaske da muka ce muka na ƙasa 'yan aware ai na gaya maka dalili a shaurin kudawa akwai masu maja kuma mu muna so mu haɓaka abin mu kai shi yadda Allah muke so ya kai shi ko eh tafiya kake kana tsalle kana dawowa ba ba wani tafiya abin da nake so ka gane muka ce eh. idan ya dauko wani ko daga bangaren gurma ne tunda kun yarda duk shine oga bangaren eh, gurma ta jamus duniya eh. idan ko daga bangaren gurma da ko daga cikin kudawan na ƙarya ya dauko da yace daga yau kai wancan cikin kudawan na ƙarya kamar yadda ya faɗa yace kai wancan sa kai ga hmm. wanda na na sa hmm. za ku bi ko ba za ku ba shine tambayar da muke so bari baka misali hmm. ai siyasa ake yi ko ba haka bane a tinubu shine president ko ba haka bane hmm. sai a je jihar da ba apc ce take mulki ba ko ba haka bane hmm. politics ne ai ita kanta harkar ban supporters din ai politics ne sai a je jihar da ba apc ce take mulki ba sai a ce sauka an ɗauko ɗan apc an ɗora kana ga za su lafiya kai ka faɗa ka ce duk gurin hada eh. jamus duk inda ya shiga ya hukunci mm. za su karba eh. za su karba a su za su karba ku kuma ku kudawa yan aware na ƙasa ku ne kuke tantama da karɓar hukuncin da ya yi eh. sai kun fahimci abin da nake gaya muku mm-hmm. idan yau Alai Tanko ya ce Alhaji ya kashi an kare soka daga ka, mm. ba fa ina nufin ya ɗauko wani daga kudu ya ɗora shi ba sai dai ya ɗauko wani ya ce to Alai Sani birnin Kebbi ko Alhaji Mamuda Mina ko dan ladi sakatare saukar ka ba dan ladi sakatare to ka dawo ka tara abin guri ɗaya mu ta magana Aliyu Muhammad idan ya dauko daga cikin wa'ancan kudawan tun da du'a ɗaya ne eh. in ya dauko daga cikin wancan kudawan ya ce wannan ya sauka ya dora wannan za ku karba ba ma zai yi haka ba ai na ce ma shi adali ne ai na ce ai an tambayar da muke so eh, eh idan yayi za mu karba a'a ba za mu karba ba shine amsa abin da nake so ka ga ku gane mm. tunda ka yadda uba ne kuma shine shine old mashan gaba eh, eh, old mashan yanzu shi shugaba mm. kuma uba eh. idan ya zartar da hukunci mm. da ko ko wani abu ya dauko yace wannan abin shine shugaban ku ba ma mutum ba mm. a ina ga za ku bi confirm to me isa kake tantama cewa in ya dauko wani ba daga cikin ku ba ya dora a matsayin shugaban ku kake tantama za ku bi ko ba za ku ba abinda nake ƙara gaya muku ku fahimta ku gane shi alaitanku shi adali ne ni na mun san adali na kowa magana da muke cewa eh. har yanzu tafiya ake mun san alhaji tanko adali ne ai eh. sa shine yasa kuma shugaba ne ni uba ne a waje na to kuma tantamar da muke muke tambaya shine abu guda daya hmm. idan yau yace yace kai wacce kujerar a sauka ga wannan nake so a dora daga cikin eh. kudawan ya dauko ne ci shi yake so eh. za ku eh. yadda ko ba za ku yadda ba eh za mu yadda eh ba za mu yadda ba shine amsar da muke so kuma mu dora ai kamar kaman kun sa mun magana ne a baki kuma ne na faɗa abin da yake mai dina mana a to ai abin da yake mai din kake faɗa a'a to wannan magana ce na san ku yan jarida ne ba wanda saba yare da ku ba so kuke ku sa mun magana ba so muke masa ai kai ka faɗa ai ka faɗa abu ni na faɗa abu maka tambaya da kuka yi min tambaya sai ku bar ni na faɗa abin da ya to yanzu za mu fara kan tambaya da ne muna tambayoyi da yawa akan ka ba ma da waki ne bola kamar yadda kawai alai tanku kowa san adali ne kowa san kuma shugaba ne to amma mu tambayar da muke shine a matsayinsa na adalcinsa yadda kai da adali ne kuma kai da uba ne kai da uba ne a wurinka yanzu yanzu idan babanka ya ɗauko wannan agogon ya ce wannan agogon shine shine ke so shine shugabanka za ka ba zan bi to shine am tambayar da muke yi eh za mu karba abu ba za mu karba abu ɗaya nake so ku gane sai kun eh. saurara wallahi ba za ku je ku zurma ni yanda kuke so ku zuma ba sai kun yi hakuri na faɗa eh, daidai nake da ku mm. abinda nake muku nufi eh. ni ne na faɗi wannan maganar da baki na zan sake maimaitawa yanzu za mu kwana da ku sai dai mu kwana da ku akan wannan magana duniya ta kallon yawa idan alai tanko ya ce da alai sani birnin alhaji ya kashi an kare su daga eh. ciyaman dinsa to alai sani birnin kibu zai dora adalcinsa hmm. idan ya zo ya ce baba gamba ne yan kuzo ka soka daga ciyaman na jamus a bangaren baba gamba ne yan kuzo idan tun da shi adalci yana so a zuwa lafiya ka tafi da yawa bangaren baba dawo bangaren kudi yanzu mun ah, aje bangaren sai da mun tambaya a bangaren kudi madawaki madawaki kafin mu karkare wannan hmm. kamar yadda shugaba bane kenan kamar ya gyan mu ya ina har baka da baki idan har baka in har ka da shugaba ne wannan amsa saka in ka da shugaba ne ai duk hukuncin da shugaba yayi baka da zabi baka da zabi idan yace yanzu kaza baka da zabi ni fa ba zan ba ku yace kaza baka da zan ba ku yanzu idan idan kace dole dole yanzu sai ai Alhaji Tanko daraktan magina ya dauko shugaba daga cikin ku yace shine shugaban ku kaga zabin ka aka bi kenan to ai mu mun dauke shi in kace yanzu Alhaji Tanko ya in kace Alhaji Tanko ya ya sauke ya sauke a alhaji ya kashi ankari ya dauko alhaji ya birni sani birnin kebi kaga sarranka ake bai ba ba lallai misali da ba lallai ya zama haka ba yanzu abu tambayar da muke shine eh. duk hukuncin da ya zartar hmm. kar ka ce a dole tiya in ka ce dole ya kaje kamar zabin ka ne to barin barin barin kai ku karshen magana hmm. Aliyu Muhammad eh. barin kai ku karshen magana karshen tika tiki tik eh. in har wannan batun kuke yi eh. ni na ce muku alai tanku baraktan magina ne ubana ne hmm. idan magana bangaren cin uba daban hmm. maganan bangaren harkar supporters daban hmm. inda a ce inda muka aje shi a matsayin mu na uba ai ko da muka bude kungiyar kudawan gaske ya san da sa ma yana cewa ku ne kungiyar kudawan gaske yan menene yan mm. menene ce musa ko jiya na ce musa mu ne kungiyar kudawan gaske na kasa yan awari mm. sai ya dariya ya murmushi kaga baya magana akan ta mm. sai ni kuma na zo na ta muku misali na ce idan yanzu idan yanzu zai bada oda Sabida a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali hmm. sai dai ya bada oda in ya ce ba na duburu sauka daga ciyaman naka to abin da nake nufi sai dai a ɗauko wani daga cikin ƙungiyar kudawan gaske na ƙasa yana ware don ba mu da gaske muke da shi ba kenan da in kace sai dai in kace sai dai a ra'ayin ku kenan ni a ra'ayina eh. ni a ra'ayina eh. bari in gaya muku a ra'ayina na ma da kudawan gaske in a ra'ayina kai me mukamin ka cikin kudawan ni ne jagora kai ne jagoran jagoran kudawan gaske na ƙasa yana ware ma eh. waki. kudawan gaske kai ne jagoran suka ciya man gome eh. kenan mu ce jagora wato shine mai jagorantar kungiyar ai za ga ko abubuwa da Allah. to kai ne mai jagorantar kungiya yes to misali wannan hukunci wanda muka faɗa da ni da Aliyu Muhammad yanzu mm. sai ya ce yau mm. shi arzikin ku tunda kunya da adali ne sai mm. ce ah, ma dawaki inda kake wannan jagora to daga yau wannan jagorancin na aje ka a gefe da wannan jagorancin mm. kuma na yi umarni da wancan ciyaman naku ya sauka mm. zan kawo musu wani ciyaman wanda ba ku san wa za a nada ba a eh, cikin na ba a ga muku ba to alhamdulillah in dai ai yayi haka mm. muna ba, ai uban mu ne na'am amma muna fata wanda za a kawo a kawo to ai dai ra'ayin kanka kenan kake faɗa ne ba misali kai ka ce sai to Aliyu Muhammad bari ga Aliyu Muhammad da masu akawun bari ga muku wani magana guda daya shi kansa kallon damban akwai wani wanda yake cusa wani ra'ayi ne hmm. kowa ra'ayinsa yake kowa ra'ayinsa hmm. yake shi ko ba haka bane hmm. shi yasa an na gaya muku na ce mu ra'ayinmu ne girmamawa daban harkar spota daban abin da nake so ku gane kenan to yanzu ne mu tattara Ali Muhammad sai eh, mu bawo Kano ni da cewa wannan amsar ba mu same ta yanda muke so ba 100 dari. mu tsallaka mu tafi to um, um, Ali Muhammad uh, inda duk abin tunda naga tsalle ke je can ya je can ya je can ya je ya dawo to amma Abinda za mu yi shi Aliyu Muhammad zuba da yanayin lokaci hmm, lokaci ya fara harara ya tafi kuma ko ba yanzu ba za mu yanzu abin muke so a gurguje hmm. su sauran kungiyoyi ga baki daya hmm. kamar yadda ka faɗa yanzu kun yadda a ƙasan wacin kungiya kuke ba a ƙasar ta muke ba kuma ba kasance muke ba mu kudan gaske na kasa yana aware zaman kansu zaman kanmu muke yi mm, ba ku da wani shugaba wanda za a ce bayan kamar yadda ka faɗa ni da gora ne akwai ciyaman ba na Maiduguri abinda musawa ke grand patrol grand patrol grand patrol namu shi alaitan ku ana ce ma old marshal shine kun ba shi da shine grand patrol shi old marshal ne Eh. old mashin yana gaba da kowa kuma zai hukunci shi kenan dai magana ta zo kenan yana gaba da kowa zai iya shigowa cikin taku ya hukunci yanda ya yi shi ne dai in alaikan ku zai hukunci mhm. ni kai dai ni na ce maka ni ne ubana ah. su ba ubansu ba ne ni na ai ni na to nasara yin su ne to ashe kai ma to ba sai dar jagoranci ka kenan ni ai ba ni ne ciyaman to kai ya zama uba ni uba na ne to da ya zama uba a gurin ka su kai da kake kai kake sarkin yakin su kake cewa kai ya zama uban ka su kuma yake zama uban su ba ni uba na ne a to ai ma maka duk wani magana ba kowa da ra'ayinsa ai mm. kowa da eh. ra'ayinsa. a matsayin na ni wannan wannan na ne yake iya ba su girmama shi ba saboda wannan baban ka ne kowa jiya ma mun je wajen su da ya kai mutum biyar abokana yana to sun gaishe shi ko ba gaishe shi ba alhamdulillah an zo wajen shikenan sai da baban su aka ji mm. ai ni kaɗai ne ni kaɗai ne kudawan gaske shauran friends ina ne wasu ma ba kallon dan baske ba sun na kira su na ce musu na zo Abuja ku zo mu haɗu mu zumunci mu sada zumunci mu kuma na ce ku zo mu je mu gaida babana ko ba ka bane idan alaikan ku zai hukunci duk hukuncin da ya akan kaina ni akan kaina ni ma da Ebola ya yi abinda na fahimta da kai ma da Ebola mm, mm. kamar wannan kungiya ta ku ta kudu an gasi yan aware mm. kamar fushi da fushin wani yasa ko ka ware gefe ina fahimci kamar haka ne ko ba haka bane fushi da fushin wa eh fushi da fushin wani a cikin kila kungiyar ta ku ta kudawa kafin ku ware kila akwai wanda kuke ganin suna suna sun yi muku ba daidai ba shi yasa ko ka ware Aliyu Muhammad idan ana magana a buɗe ta hmm. a cikin kudawa akwai wanda harkar supporters ba sa tare da mu hmm. kuma sun san mu mun san su hmm. ka san harka ta jarida idan ka yi magana idan ba kama suna ba mutum bai da right a kanka ko ba haka ba ne idan ka kama sunan mutum yana da right da zai iya kai ka court ko ba haka ba ne amma mun san junanmu mun san wanda ba sa yin mu su je can Allah ya haɗa kowa da rabonsa shi ya samu muka ware kanmu wanda muka za mu iya muka ce mu ne kudawan gaske na ƙasa a aware mu ba zan fasa ya duniya da cewar alaitin ku babana ma da waki mm. duk wannan harka ta dambe ta kallon dambe mori mm. ɗaya ake wa tsafi mm. su waɗancan wanda kuke ganin su ne muku ba daidai ba wani abu suke na cin diddigen ku ko kuma cin amana suke muku misali idan ana dan wasan ku zai wasa mm. su ci sa su zo su zambace shi wajen wajen abokin wasansa wanda ba dan bangaren ku ba wani abu suke muku makamancin irin haka ko kuma ya ne yake ba haka wani aliyu mm. ba wani wanda ya sai tare wani rabonsa mm. yanzu rayuwa ake aliyu dukkan munan ga munan muna zo muna numfashi idan yanzu ba ni da lafiya karkari ka zo ka ce mun sori ko ka ce mun sannan Allah ya baka lafiya mm. ba za ka iya cewa tashi na baka lafiya ka tafi sai mm. sarki lillahi mm. ko ba haka bane ba za ka iya mun arziki ba sai Allah ba ba za ka iya talauta ni ba sai Allah ko eh. ba zan iya maka arziki ba ba zan iya talauta ka ba so da ba wani wanda zai iya tare wani wani abu ko dan dan ba zai dambe ka ce wai kaza kaza ƙarya ne gaskiya ko ba haka bane ni kawai abin da na fahimta cewar idan muna tare muna zama da kai idan na fuskanci tafiyanmu ba za ta zo ɗaya da kai ba nakan iya jan jiki da kai in ce Allah ya haɗa kowa da rabonsa mhm. in mun haɗu inda safe ne mu ce salamu alaikum an tashi lafiya inda rana ne mu ce ina wuni inda dare ne ce ina wuni mhm. ko ba haka bane ba wani wanda zai iya wani abu sai sarki lillahi Ali Muhammad ma eh, duba da yanayin lokaci yanzu muna da minti ashirin har da biyu mm. a wani lokaci gaskiya lokaci na gana hararan saboda lokaci yana hararan mu a wannan lokaci ma dawaki akwai hirarraki ba za mu ce hira ba ma hmm. tunda yanzu muka fara tunda mun haɗu da kai dole sai ka zo Muhammad sai ya zo ya yi mana wannan fashin baki akan wayan abubuwa hmm. saboda yanzu yanayin lokaci da wani abu shi yasa mun yi wannan hira part 1 kenan hmm. Ali Muhammad eh, za mu za mu tsinci eh, part 2 gaba za mu tsinci part 2 a gaba in Allah ya so ya da yanzu a ƙarshe ne kuke son gaya muku a yanzu a ƙarshe tunda dai dama mun nemi wancan amsoshi ba mu same su yadda muke so ba hmm. to za mu tara gaba wanda ba mu sani ba ko sai ka ji kai nazari za ka zo ka ba mu wannan amsoshi ba Aliyu sani ba zuwa ku ne wani sabon hira da ku da kai da Aliyu eh. yanzu a cikin minti daya zuwa minti ɗaya da rabi zuwa minti biyu me za ka faɗa a gurguje kafin murfe wannan tattaunawa kamar me kake so mu faɗa eh wanda kila ba mu tambaye ka shi ba yanzu to Ah. ba abin da ya ma shafi bangaren ku na kudan gaske ko abin da ya shafi bangaren dan ƙarya din da kake faɗa hmm. me kake so ka faɗa wanda ba mu tambaye ka ba to yanzu dai abu dai zan faɗa zuwa biyu hmm. shi wannan harkar wata na dambe harka ce wacce da masu gidan dambe da 'yan dambe da mu shugabannin supporters ya kamata mu tara hankalin mu waje ɗaya mu san cewar me muke yi ni yaro ne a cikin harkar ina da ƙarancin shekaru amma kuma na san duk wani abu da ake yi na san shi kuma a ƙarancin shekaru na na daɗe ina kallon wannan harkar amma kuma ba zan ce ni yaro ne a wajen harkar sports na dambe ba don duk wani abu da za a yi na harkar dambe nan yanzu a duniya ma da ni ake yi na san shi na san me ake ciki na san abin da ake a boye na san abin da ake a fili ya kamata mu tara hankalin mu waje daya mu samu nutsuwa mu samu fahimtar juna mu san cewar me ya kamata wanda za abin da nake ya kamata kenan in faɗa. Mm. To za mu iya cewa musu ba ban san kila ko ka da tambaya ko kuma ah, rufe mu eh rufe wannan eh, tattaunawa. Alu wannan tambaya ta guda ɗaya ce wacce zan ƙara dan tambiya kai sai ka rufe mana gabaki ɗaya da mm. wannan tattaunawa. To masu kallon mu da sauraron mu alhamdulillah kuna tare da ni da abokin aiki na Aliyu Muhammad kamar da kuka ji wannan tattaunawa da muka yi da ni da kuma madawaki wato na shugaba na jagora na kudawan gaske na kasa yan aware. A da Allah na da magana guda ɗaya. Jama'a masu kallon mu akwai lobo wanda muka yi na kudawan gaske na kasa yan aware wanda zai fito nan gaba kaɗan akwai taro kuma wanda za a yi na kudan gaske na ƙasa yan aware nan gaba kaɗan a faktu na wannan hira za ku je yadda za a yi taron nan za ku je yadda za a gudanar da shi insha Allah. Ali Muhammad sai karfe mana. To masu kallo kamar yadda kuke kallon mu kuma ƙarshen wannan tattauna ta mu kenan su ma dai in na fahimta su ma kudawa sun zama biyu kenan akwai yan aware akwai yan akwai yan gaske akwai yan na ƙarya mm. kamar yadda Eh, wasu ake ake korafin cewa wasu wasu bangaren su ma suna samun sun samu farraka to su ma kuda da yanzu kila abin ya faɗo kansu Aliyu Rahama kamar kwanaki ka tsahan maka wanda ya fito daga Kano wuce shi ma wai yana neman ciyaman na bangaren waye ga dagi din nan eh, shi ma kaga irin eh, wannan amma kuma da dagi eh. nasa ya zo ya shure saboda an ga uwa ba da gaske yake wasu ma ko kudan gaske za ko shure shure ne kafin su kafin su ma su miƙe ba dai sani ba dai muna dai muna bibiya dai zamu ga yanda zamu ga yanda kamar ya shure shure ne eh ah, ba mu sani ba ko irin tashin gari wannan ba wannan wannan baki wannan ba da baki ku kuke faɗi a to ai muna tunanin yanzu na zuwa na'am Aliyu Muhammad Musbahu Kano YouTube mm. Ali Muhammad ka eh. sani farin sani a harkar supporters. Eh. Musbawu ka sani farin sani a harkar supporters. Ni jagoran kudan gaske na ƙasa yana ware. har kuna tunanin cewar akwai wani abu wanda ne zo mu samu na ƙasu. Wai mu ce wai kungiyar mu ta wargaje. Yanzu mun ce kun ware kun ce ka ce a'a. Eh. To yanzu ba ku ware ba. Wannan bakinka ne ya Yanzu mun ce kun zama biyu. duk inda aka ce ga can gana ai bi kenan wannan bakin ka ne fada ah, wannan bakin ka ne ya kuna cikin wa'ancan mun kudawa gaske ne kasa ne a wani kuna cikin wa'ancan ni ne abin da nake mu kudawa bi ne ko nawa ne nake so wannan wannan maganar daga bakin ku ne ni abin da nake faɗe eh. ni ma dawaki na ibola ma dawaki ba kama ja ma dawaki ku dawon gaske na ƙasa yan awari ni abin da zan ga muke nan shauran abin da zan faɗa ba wanda muke ku dawa yanzu bi ne ko kuma ku dawa kudi ɗaya ce wannan kai ka faɗa ni dai ga abin da na gaya ma wannan ya ga dama da abin da zaka rufe ka rufe ni dai ga abin da na gaya to masu kallo karshen wannan tattauna ta muke na da ma dawaki ni dai abin da na gaya ma a wannan zauri na mu ni da ka tanka tanta kana ya kasa abin da na gaya ma kenan ni abin da na gaya ma ni abin da na na ga ba kenan a ce mu ne jagora gudanar da sai na kasa yan aware ni abin ne na ga ba to ali baba idan ya dauko bulo eh. ya kama bulo zai haura sai kwantoro da bala sai wa eh. ya kasa haura to ko ya magana kuna so mu yi kokari mu dora shi ko zai iya eh. haura amma ya kasa haura ni na so ya kasa haura ni ba za ku zimma ba ni abin da na sani shi zan ga kallon mu ku biyo mu part 2 eh za mu kawo muku inda za ta karshe eh za ku ji karshen wannan tattaunawa tunda mun san cewa dai in Allah ya da ba mu sani ba ko zai je nazari hmm. zai dawo amma wannan daga bakin su kallon karshe wannan tattauna ta mu kenan a wannan tattauna ta mu jama'a assalamu alaikum idan wani lokaci ya sake ba mu damu za mu ƙara damuwa eh, kuma wanda ya ji ya don sa ya ɓaci a wannan hira yana iya haƙuri ka san ɗan adam shi ajizi ne kuma wannan harka ce ta spota ba harka ce ta gaba ko ta kulle a zuciya ko ta wani abu jama'a hmm. assalamu alaikum